والعياذ بالله من النار واهله فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فانها وصيه الله في الاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى أمته بوصايا مهمة نافعة وهي وصايا تتعلق بالتمسك بسنة, بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي نجيب العرباد بن سارية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 ga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku bayan allah mu sani mafi gaskiyan zance shine littafin allah mai girma mafificin shari'a ita ce shari'a tsalkaka na annabin sira annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mafi sharrin al'amurra shine abinda an ka kirkiro da sunar addini mu sani cewa dukkan kirkire-kirkire da sunar addini jama'a mu bar wannan statement ya zamanto clear da sunar addini bid'a ce dukkan bid'a kuma bata ne bata kuma yakan kai mutum zuwa ga wutan jahannama Allah mana kariya da bata da mazuwa bata domin abin da yasa na draw tension mutane akan da sunar addini saboda wasu mutane suna da mummunar fahimta wani kana batun bid'a wanda ake neman lada da kusanci zuwa ga Allah sai ya zo yana kawo maka wai manzan Allah bai sa hula ba manzan Allah bai sa irin kaftani ba manzan Allah bai rika mobile ba manzan Allah bai duba talabishin ba manzan Allah bai hau mota ba manzan Allah bai hau jirgin sama ko jirgin kasa ba to kaga wannan kusan inda ake magana na gabas shi ma manufansa na ina na yamma shi yasa da'iman muke cewa shine bid'a da an ka yi masa wanka da sunar addini aka ce addini ne mun san kuma addini daga Allah ne inna dina inda Allahi al-islam addini karbabba yardadda shine addini wanda ya fito daga Allah kuma addini karan kansa na Allah ne shi ya turo jakadarsa annabin sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da al'umma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ubangiji ya turo shi sai da ubangiji ya gyara manzon Allah ta huskoki daban-daban ya gyara zuciyar manzon Allah ya gyara tabi'u na manzon Allah hatta halittar manzon Allah ganin manzon Allah mutum yakan iya ganinsa kawai ya karbi musulunci ubangiji ya gyara rayuwar manzon Allah ba ka mu'amala da manzon Allah ya zamanto ka yi da na sani to sai ubangiji bayan da ya gama gyara shi sai ya turo shi a matsayin farin jakada kuma ya ba shi sako manzon Allah baya magana bisa sun zuciyarsa sai sa ka duba cikin alkur'ani mai girma tambayu da mutane suke zuwa na neman sani ko kushewa suna turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah bai da jawabi yas'alunaka anil shahril harami qitalin fi kul yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yas'alunaka anil mahid kul huwa adhan fa'tazilun nisa yas'alunaka yas'alunaka manzon Allah baya magana ubangiji shi ke ce masa kul ka ce musu ka musu ashe ubangiji yayi gaskiya da yake cewa a cikin hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa anil hawa in huwa illa wahyin yuha manzon Allah baya magana bisa son zuciyarsa duba dalilin saukar da suratu eh, mujadala kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah mace ce tana Allah yace wallahi ba ni da abin fada ba ni da abin fada manzon Allah yanzu wurin wa kuma zani ba ni da abin fada manzon Allah to yanzu ya zan yi ba ni da abin fada shine Allah subhanahu wataala yake ce ma manzon Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ubangiji yana jin ta abu ne na rantse da Allah kar ka kuskura numfashi ya rabu a gangan jikinka ba kan aƙida ta ahli sunnati wal jama'a bane maganan da zan yi kar ka kwatanta ahli sunna da muke magana a kansa irin tabi'un na ahli sunna da ke gudana a yau in za ka yi comparison wallahi tallahi ka fita cikin ahlus sunna ka koma bayani tsantsa an ce sunnar manzon Allah abinda ake nufi ita ce bin alkur'ani da aiki da shi da bin sunnar manzon Allah da aiki da shi dace da fahimtar sahabbai da kuma tabi'ai sauran ragowar magabatan kwarai wannan shine in ni da nake tsaye nan Abin da nake faɗa muku in ya ci karo da abin da ke cikin Kur'ani da hadisi wallahi tallahi ba wajibi ba ne ku bi ni shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwa guda uku wanda akwai damar a na biyu ya ba da tabbasin biyayyansu kar mutum ya yi shakka ciki na uku ya ratayar da biyayyansu in sun bi shi Allah da manzon Allah Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula sai ce mi wa ulil amri minkum ya ku mu'minai ku bi Allah ku bi manzon Allah kai tsaye sai aka yi amfani da kalman atta'a ati'u Allah wa ati'u rasula amma da aka zo wurin jagorori da malumma sai aka ce wa ulil amri minkum ba ce ati'u ulil amri minkum ba malumma suka ce akwai sirri a nan ma'ana ati'u ulil amri minkum in a Allah wa rasulahu ku bi shagabanni da jagorori matukar sun bi Allah sun bi manzon Allah ku bi su amma in ba su bi ba ba ku bin su akwai hadisi da yawa waɗanda sun ka zo suke karfafa wannan bangare la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq at-ta'a innama taatu fil ma'ruf ana biyayya ne a cikin alkhairi da nagarta shi yasa annabin sira annabi Muhammad a lokacin da ya kusa eh, zuwa lahira ya tara sahabban shi baki ɗaya waɗanda suke tare da shi sai ya musu hutuba hadisin yana cikin abu dawud imamu tirmizi ma ya rawaito hadithin in ji imamu tirmizi ya ce hadithun hasanin sahih sheikh nasiruddin albani lokacin da yake tantance hadisi sahih abi dawud ya ce wal hadithu sahihun hadisin ingantacce ne hadisi na abi jih irbad ibn sariya ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labarin abin da ya faru a lokacin da manzon allah ya tara su yake korowa ya ce manzon allah ya yi mana wa'azi wa'azi mai kai matuka wa'azi mai kai matuka malumma suka ce in ji muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu rahmatan wasi'a ya ce hatta shi irbad ibn sariya ba zai iya ya kwatanta irin yadda wa'azin nan ya kai matuka ba shi yasa ya ce mau'izatan baliga wa'azi mai fasa zuciya wa'azi mai tsoratarwa mai firgitarwa wa'azi wanda manzon Allah bai bar komar ba ma'anan shi ke baliga ce har wannan wa'azi wa'anda sun ka hadarci wannan hutuba wajilat min halqulub yace wa'azi ne mai tsoratar da zukata idanu manzan Allah na wa'azi suna zubo da awaye sahabbai suna awaye ka san abin da kuma ya kai har ya zubo da awaye abin ya kai matuka ko sai yarba da yake cewa sai muka ce mu manzon Allah wannan wa'azi da kake yi anya ba za ka mutu ne ka bar mu ba saboda mutane sun ji tsoro suna ganin wannan wa'azi kusan wa'azin ƙarshe ne ba abin da manzan Allah ya bari manzan Allah bai faɗa ba to ka sahabbai su kuma masu rigirgi ne zuwa ga tsanin alkhairi da kuma tabbakawa da aikatawa sai suka ce manzan Allah muna roƙonka kai mana wasiya ta ƙarshe wanda ko da ce bayan wannan wa'azi mun je mun kwana ba eh, ka tashi ba mun san kan hanyar da ka ɗora wannan shine fa'ausi na manzan Allah kuma sai bai musu ruwa ba sai ce musu usikum bi taqwallahi azza wajal ina muku wasiya da tsoron Allah wanda ya girmama ya ɗaukaka me tsoron Allah tsoron Allah shi shine subhanahu ta'ala ya ce aikata wannan shi ne tsoron Allah tsoron Allah ba shi cikin riga tsoron Allah ba shi cikin gemu tsoron Allah ba shi da mu ke gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi ya ce laisal imanu bitamanni wala bitahalli innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal yace ba imani bane ai mu ne mu'minai mu da kuke ganin ga mu ne mu'minai mu ne yan aljanna manzon Allah yace imani ba daga nan bane ko kawa mutum ya sa ya bar gemu ya bar guntun wado yana sa ga shigan shi da ka ganshi ka ce ragowar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace wannan duka ba daga nan bane kaga gemu gaba ne cikin gabobin imani barin guntun wando kwatantawa ne cikin wani abu na umarnin Allah amma ba shi ne karan kansa imani ko wani abu makamancin haka ba ina fatar muna fahimta innamal iman ma wakar fil kalb abinda ya darsu ya tabbata cikin zuciya wa saddakahu amal sai aiki kuma ya gaskatar da shi da an ganka zuciyarka da komarka yana dacewa da abinda yake faɗa kake aikatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yusukum bi ta azza wa jal was-sam'i wat dinga bin kuna bi in kun ji maganar Allah ko manzon Allah kuyi yi kokari ku bi wannan kuma alama ne cikin alamar imani wa ma na qaulal mu'minina na du'u ila wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'ina wa ata'na manzon Allah ya ce babu ya ce babu abin da ya rage na zancen mu'mini shine idan an kiraye su zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce she su sallama su ce sami'ina wa atana mun ji mun bi wannan alama ce cikin alamar imani ce yasa as-sam'u wa jin da bi ka ji maganar Allah ka ji maganar manzon Allah kuma ka yi biyayya ga jagorori matukar suna kan gaskiya wannan shi ma wasiya ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam was-sam'i wata. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya rayu daga cikin ku ya zo ya ga mamakin abubuwa da yawa daga cikin mamaki da zaka gani wallahi an dora muku wani shugaba wanda duk wanda za a dora masa wannan shugaba duka sai ka a zuciyarka cewa kai kafi wannan mutum amma al'amarin daga nan ne a'a shugabanci wani lokacin ana nadawa ne akan wani certain criteria akan wasu siffofi da sharutta idan mutum ya kasance yana da ilimin abin da za a ɗora shi a matsayin jagora ya kware ta wannan fanni sa'annan kuma mutum ne mai hakuri mutum ne mai hankali mai basira mai tsinkayen nisa mutum ne mai gase, gade tabi'u dai masu kyau to kaga irin wan sai a ɗauki wannan shugabanci a bashi ko da ce al'umman da yake cikin su kuna ganin cewa kun fi shi ne wani lokaci mutum yakan ya fito kauye kun ga shigowansa da leda ba ga ya shigo watakila ma duk kayansa ma da ya shigo da kuka gani wani mai tausayi ma sai ce dukka zubar da shi a shara zan kawo maka sabbin kaya kun ga zuwan shi kun ga karatun shi kun ga komarsa to amma ganin daman Allah bayan shekara shekara biyu shekara goma ubangiji ya zabe shi ya zamanto shugaban ku ya za ku yi to kaga irin wannan in ba imani da sanin ya kamata da kuma neman alheri ga al'umma ba sai ga mutum ya yi mubaya'a ya ce ni irin wannan bana mubaya'a da shi ni irin wannan ban dace da shi ba ni irin wannan na fi karfi a zo a ce ina tare da shi sawa'un sarauta ne na addini ko sarauta ne na gargajiya ko wani abu makamancin haka dole ne ka yi mai shin biyayya matukar an zabe shi Shi ne manzon Allah ya buga misali da mutumin Ethiopia domin a wannan lokaci Ethiopia da yake ya bayyana a duniyar mu. musulmai wannan lokaci kuma ana kallon su da mahanga cewa wasu mutane ne kaskantattu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo wani lokacin nan mutanen Ethiopia kasancewar ana ganin bakakin mutane ne ba a ganin su da al'umma mun ji Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah yace sabani da ake magana a nan ana nufin sabani na addini na me na addini ka ga ahalis sunna ka ga sufiya an ce sufiya ya ɗauki ɗarikan tijjaniya kadiriya shaziliya khalwatiya rifa'iya muhammadiya sanusiya yakubiya ga sunan di suna nan da yawa to dukkansu in ka ɗunkule su ake kira sufiya sa'annan ka ga shi'a shi'an kuma suna nan mabambanta ne akwai Zaidiya, akwai nusairiya akwai kaisaniya akwai imamiya ga sunan dai daban-daban su ma in ka dunkule ana kiran su a shi'a sa'an nan in ka zo za ka ga akidu daban-daban akwai waɗanda yake sun ka zo bayar mutuwar manzon Allah amma saboda ba su samu ɗalibai da almajirai da za su iya yaɗar da wannan akida ba sun rushe kamar akidan khawarij kamar akidan mu'tazila kamar akidan jahmiya da wasunsu sun rushe ba sa nan sai dai akwai ideologinsu su a cikin ɗaiɗaikun wasu akidu waɗanda sun kai sha'awar tunaninsu da hangen nisansu da fahimtarsu sun ka ari irin wa'annan aƙida misali don a gane khawarijawa suna ganin cewa duk wanda yau ya tabbata kayi zina a wurin khawarijawa ka fita musulunci kwata-kwata in ka mutu baka dawo ka tuba ba to a wurin khawarijawa kai da fir'auna makoncinku cikin jahannama ɗaya to kaga wannan aƙida su khawarijawa yanzu ba sa nan kwata-kwata amma su wane ne suke nan a yau sun ari wannan aqida su ne ibadiyya na ce ibadiyya sun fara bullowa a garinmu nan har suna da tasha ma suna yaɗar da wa'annan guba na akidunsu su ma suna da irin wannan akida idan mutum kai zina ko sata ko shan giya matukar ba ka tuba ba ne tsantsa kuma a wurinsu ka bayyana tuba a gani in ba haka nan ba ko a ɓoye ka tuba in ka mutu ba bayyane ba ne suna maka hukuncin kafiri ne arni to amma ka duba mu manhajinmu na ahli sunnati wal jama'a ka duba wasatun ne bainal ghuluwi wal jafa wa bainal ifrati watafrit tafrit tana tsaka tsakiya ne ba ta zarcewa kuma ba ta tsakaici a wurin tabbatar da abin da ya shafi umarnin Allah ne ko umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce duk wanda ya zina ko sata ko ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai a wurin manhajin ahalin sunna sai baka tuba baka mutu suka ce ba su da abin da za su aikata sai dai suna ji maka tsoro ne kar wannan abin ya maka illa a kiyama amma suna maka fatar alkhairi da kuma nemar Allah ya gafarta maka kuma kana tsakanin ta gomashin Allah in ya ga dama ya yafe maka wannan rahma ce ta Allah wa rahmati was'at kulli shay in ya ga dama kuma ya azabtar da kai saboda ya hana ka kaki hannuwa ka aikata adalci ne gare shi ba zalunci ubangiji yayi ba don Allah tsakanin khawarij da ibadiyya da mu'tazila bisa kan kaba'ir zunub da ahli sunna wanciki kai mutum da kake zamne wanciki zaka zaba abu shakka wanda ya ce kana akwai hukun Allah ya ga dama ya yafe maka da wanda shi tun nan ya maka me ya maka hukunci cewa kai arni ne kai arni ne shi yasa annabin sira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikin wasiya ya ce wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammar alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fa to mu koma mu duba wani irin wasiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna manzon Allah da ya ce muna wa in ta'ammara alaikum fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira sai ce masahabbai alaikum bi sunnati na gare ku da sunnata a nan sunna in ji sheikh muhammad bin salih al-uthaymin hakanan ne kuma muhammad ibn rajab alhambali lokacin da yake sharhin hamsuna hadithan min arba'ina nawawi wanda ya sa masa suna eh, eh, jami'un ba to wannan hanya ake son kowa yi ma'anan sunna nan ai at-tariqa الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه hanyar da manzon Allah ya kasance a kai da tare da sahabbansa sai manzon Allah ya ce musu alaikum bi sunnati ku riki hanya na. ashe dukkan wanda ya riki wani hanya wanda yake an samu kari ko rabuwa bisa tsari na abin da manzon Allah ya zo da shi ka gana akwai matsala ko ba matsala akwai matsala tsakani da Allah wanda aka turo mu shine manzon Allah duk wani abin da za a ce maka wannan ibada ne dole ka tambaya ka nemi tambarin manzon Allah a kansa ba haka bane misali mutum ne ya kawo maka ya ce ka kawo kwalinsa ya baka American visa daga kawo kwalinka dama yana da stampin da yayi sai ya je ya dora maka Nigerian visa sai ya kawo maka stampin American ya tsora don Allah ka yi gigin cewa za ka je airport ka tashi ka je america ina tambaya ga dai visan nigeria ne amma stampin da aka ɗora stampin ina ne Stampin american ne don allah ya kai ka ka je ka ce za ka je ka sai tikitin zuwa american in ka je airport ai sai kurkuku sai an kulle ka to wannan misali ne nike bugawa duk wani abin da aka ce maka ibada ce addini ne yi kokarin samun tambarin annabi muhammad a kai. in baka sani ba akwai hanya da za ka iya sani shine ka tambi malumma Allah ya ce fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambaye malumma masana in ba ku da ilimi hatta malam mai adari nan da yawa sun karanta adari bayan da aka saka Qur'ani ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi wa yas'al al ulama ya tambaye malumma wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam malumman ma fa ba a ce kowa ba in za ka yi koyo ka yi koyi da mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine hutunka kuma saboda su ne waɗanda suke bayanin komar ba sa komar kuma su ne wanda suke karatu tukurun karatu ko menene sun maka bayaninsa shi yasa malam abu abdurrahman al-akhdari ya ce a tambaye malumma malumman ma ya ce malumman sunna ba ni na faɗi ba fa wannan magana shekara ne aru-aru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yi koyi da sunnan da kuma sunnan khalifofinsa shiryayyu shi yasa idan abubakar ya ce wani abu ko umar ko uthman ko ali cikin addini sunna ce na manzon Allah kai tsaye wanda ya ba su wannan tambari shine wa wanda aka ba shi sakon shari'a kar ka zo ka ce wa abubakar ya yi bid'a ko umar ya yi bid'a tattara alkur'ani bayan da Qur'ani yana nan hannun sahabbai a tarwatse Abubakar ya zo ya tattara su da shawaran Umar bayan da aka je yaki an ka kashe mahaddatan Qur'ani wurin saba'in da 'yan kai Abubakar ya kawo shawara ya ba um, eh, Umar ya kawo shawara ya ba Abubakar ina jin ma al'umman ga tsorofa. ana kashe mahaddatan Alkur'ani ina ma ka ba da umarni da jagoranci a har hada Alkur'ani wuri ɗaya ko da ce mahaddatan sun mutu mun san mun gama rubuta Alkur'ani abubakar ya ce na ni abubakar in yi abin da manzan Allah bai yi ba har abada kamin kashi gari sai Allah ya shar'anta ya bude kirjin abubakar sai ya sha'awar ra'ayin da umar ya kawo sai ya kira umar ya ce an ra'ayu ma taho ra'ayin kan yana da kyau bar mu zantar da shi sannan an ka fidda tawaga kwamiti wanda za su yi jagoran rubuta alkur'ani da jagorancin zaid ibn thabit sun ka rubuta sun ka gama yana wurinsu bayan Umar Umar kuma lokacinsa lokacin manzon Allah da Abubakar in ka ce ma matanka na sake ki saki uku saki ɗaya ne saki ɗaya ne amma da Umar lokacinsa ya ga mazaje in sun ci sun koshi she suna jefa saki na miki saki uku da ya ga abin ya yi yawa sai ya ce to daga yau wanda ya ce uku ukun din ne fala ta hillu lahu hatta tankiya zaujin gaira in ka ce uku ukun ne ba ta halatta gare ka sai in ta sake yin wani aure kaga wannan uku ɗaya ne sunnar waye manzan Allah da wa da abubakar uku ukun ɗin ne sunnar wace ce umar ya kamata mu bi ko bai kamata mu bi ba ya kamata mu bi me yasa saboda manzon Allah shi ya ba su wannan garanti ya ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di da ma sifan da manzon Allah ya ambace su khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin kuma yace min ba'di kaga kan da ka saba musu ka saba mawa zamanin manzon Allah in ka sha giya haddinka 40 jalda ne bulala 80 ne amma zamanin Umar yace ya ya double shi ya kai 80 sunnar wace ce Umar sunnar wane ne sunnar manzon Allah ne saboda manzon Allah shi ya bashi wannan garanti in na turo mutum ka bashi sako na kamar ni nazo ko ba ni nazo ba manzon mutum kamar shi ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu alaiha bin nawajis da sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin min ba'di ku riko da ita da haƙoran ku tura minku wanda yake na ƙarshe kaga yana da faɗi in ya kama abu ka sa shi a in ya kama wallahi tallahi sai dai ka raba shi ko ya tsanka ne mutum ya rike ya ki tsakewa wallahi sai dai wani gaban ya saura kasira da wani gaban saboda manzo Allah kuma ya ce addu alaiha bin nawajis abinda nan zai rike da nan zai rike ba kamar abin da turamin ga za su rike ba. amma sai manzon Allah ya ce wa iyyakum wa muhdathatul umur kashe ɗinku da farolin al'amurra ina ga lokaci ya yi hali ɗaya kenan ba za mu bata ma jama'a lokaci ba insha Allah in Allah ya kai mu wani lokaci za mu dora akan abin da ya saura na ragowar bayani Allah muke roko ya dora mu akan sunna ya rayar da mu akan ta kuma ya kashe mu kuma akan wannan sunna ya sa mu dace mu tashi a bayan shugabar ahli sunna wal jama'a shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a da dama sun kawo eh, bukatunsu akwai wanda danta ne wai mabugin bawli ne to yana nan kan tana roƙon Allah da addu'an jama'a Allah ba shi sa'a ya ba shi nasara sannan kuma akwai wani bawan Allah shi kuma kayansa ya tsaya a bada yana roƙon Allah da addu'an jama'a Allah ya kwace masa kayansa ya ba shi sannan kuma akwai wani bawan Allah shi ma yana kasan turai shi kuma da'ima yana neman addu'a cewa yana da magana a kotu to Allah muke roko ya ba shi nasara Allah ya sa ya kawo tsauki cikin al'amarin Allah ya kawo tsauki cikin al'amarin muna roƙon Allah 'yan uwaye mu baki ɗaya waɗanda suke turai suke da matsala musamman masu matsalan takardu Allah ka basu Allah ka basu takardun kyauta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk masu bukata Allah kai ka fi mu sanin abin da suke bukata na alkhairi Allah ka basu na sharri kuma Allah ka kare su sa'annan muna da sanarwa in mun gama akwai sallan gawa da za mu yi wani ɗan uwa allah ya karbi ransa aikinsa magazin yake zai yiwu akwai kasuwanci da ya gudana tsakanin shi da wasu to an ba da tsanarwa cewa in an dawo makabarta duk wanda ya san akwai wani abu tsakanin shi da shi ya yi kokari ya zo nz33 ya zo wurin malin dauda sha Allah za a daddale kuma a sasanta muna roƙon Allah shi wannan bawan Allah Allah ka sa ya huta Allah ka yarda da shi Allah ka karbi bakuncinsa Allah ka sa aljanna ta zamanto ita ce makomarsa muna roƙon Allah abinda aikata na alkhairi ka sa ya zamanto guziri da tsoka a cikin kabarinsa muna roƙon abinda aikata na zunubai Allah ka yaye masa Allah ka gafarta masa mu dukkan mu nan masu zunubai ne Allah kar ka sa kar ka ɗauke numfashin mu sai ka gafarta mu da dukkan zunubanmu Allah kar ka ɗauke mana numfashin mu sai ka mana gafarar dukkan zunubanmu mamatan mu gaba ɗaya tsohon kushewa da sabon kushewa وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن كلوسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرحم موت المسلمين الله كجكن سا كجكن سورا ممتان مسلمين tsohon kushewa da sabon kushewa waɗanda suke cikin ni'ima Allah ka kara musu wanda suke cikin wani wannan Allah ka yaye musu muna rokon Allah mu kuma namu ya zo Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani Allah ka yadda da mu kamin ka karbi numfashinmu Allah ka yadda da mu kamin ka karbi rayukanmu Allah masu aiki Allah ka sa albarka cikin aikin wanda ma ba su da aiki Allah ka samu musu da aiki muna roƙon Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba mu lafiya masu alamun lafiya Allah ka ba su muna roƙon Allah sarakanmu da limamanmu da malummanmu Allah ya haɗa hankulansu Allah ya koyar shi ɗan tsakaninsu duk wani baraka da ke faruwa Allah ka ɗinke Allah ka sulhunta Allah ka daidaita muna roƙon Allah ya hayyu ya kayyum ya zal jalali wal ikram Allahumma ya hayyu ya kayyum ya zal jalali wal ikram Allahumma wahhid sufufal muslimin Allahumma wahhid sufufal muslimin Allahumma wahhid sufufal muslimin Allahumma wahhid sufufal muslimin Allahumma wahhid sufufal muslimin Allah ka hada hankulan musulmai baki daya wani baraka duka shi tanci ne muna roƙon Allah ya kawar da shi Allah ya bamu kyakkyawar fahimtar juna Allah ka bamu kyakkyawar fahimtar juna Sa'an nan kuma karshe baya akwai mun yi magawan sallah akwai wani sanarwa jama'a su dan samu lokaci kaɗan sanarwa da ya fito daga municipal za a sanar cikin minti biyu zuwa minti uku mu ji sako da ake ba mu shi hada wal ilmu inda Allah wa ila liqa'in akhar wassalamu alaikum wa rahmatullah